Yau mun zo karkarar Neto Zender, inda za mu ganin a lokacin karamta abinci yadda ya kamata mu yi don samun yare masu ƙoshin lahiya da ilimi. mai gida mai gida kai kai kai yara abin da muke ciki ko akwai matsala babbar matsala ne don kuwa abin da yake cikin rimu mu duka yanzu ya huce mu wata ka ga mai gida wannan abincin ne ba zai ishe mu ba kawai mai gida zan yaye mun masani saboda muna cikin karamcin abinci kiyaye shi dalilin mu dalilin mu za ki yaye yaye dubu nauna mu to mai gida ina jin ka kin ga shekaran jiya na je wajen taron waye kai bisa kan cutar tamowa. a cikin karamcin abincin wanda da muke ciki ya kamata mu ci gaba da baya yaron mu nono har fiye da wata 24 fiye da wata 24 so kake zama wawa ya zama wawa ko ko ya zama mai ilimi dai ko banda nonon da muke bashi ma ya kamata mu ci gaba da bashi kayan lambu kayan garka don ya samu ƙoshin lafiya. Ni kuma zan ci gaba da taimaka miki da wajen da abinci mai gina jiki. Don ki samu ƙarfin baikon nono. To mai gida na gode. To yanzu zan tashi zan je gidan mamma. Daga can zan biya in siyo kayan girka. A lokacin karamcin abinci, yaya ne uwaye za su tabbatar wa yaron su ya da wata shidda abinci mai gina jiki uwa ta ci gaba da ba yaron ta nono ya da wata 24 kuma uwa ta ba yaron ta abinci mai gina jiki da kwakwalwa Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Mamman lahiya ma? Wa alaikum salam. Bismillah. Maman lahiya ma ina ta salama kai shiru. Kai Babayi, ina lafiya ina cikin matsalar abinci. Jiya ma da dare yana sun dame suna ta mun kuka. Yo dami. Saboda rashin kushi. Ah wanga matsala abin ta shafi kowa a shi musamman ma da mu mata da yara kanana gaskiya ya kamata mu samu mota da wannan karamcin abincin da muke ciki eh, haka ne mushan waye kai ma ya ce mana cikin karamcin abinci mu sayan da zamu kasa abincinmu da iyalinmu to babai ya ne za mu yi kuma kasa abincin wani kawai ya kamata a barwa mata kawai su ci babu wani kasashe da za a yi hawa uwar gida to yara ya za a yi da yara saurare ni da kyau to muna jin ka ya kamata a lokacin karamcin abinci mu fara ba yara ƙanana abinci sannan mu ba mata masu juna biyu da masu bai kwallo. To baba mun gode. Gashi muna ina da juna biyu ina da bai kwallo kuma muna cikin karamcin abinci ya ne za ni. Ba abin da za mu kawai sai ki yayya mu. Bai kamata ba ku yaye ku ci gaba da bashi nono ko ma matar ka tana da juna biyu. Yadda ba mata tana da juna biyu kuma a dinga ba nono. Mu je wajen mai wayar da kai. a lokacin karamcin abinci yaya ne ya kamata a raba abinci wa iyali a fara ba yara kankana sannan a ba mata masu juna biyu da masu ban nono aiki na ne na tsaya ina wankiya me ya sa ke tsahiyar waraka mun so ne a matsayin ki na mai wayar da kai ki waye mu kai game da mace tana tana dauke da juna biyu kuma tana shayar da nono ya ya kamata mu a cikin wannan karamcin abinci a wanga karamci na abinci mace dan tana da juna biyu bai kamata ba ta ce za ta yaye danta ya kamata ta ci gaba da ba danta nono har ya wuce wata 24 cin nono uwan shi a ci gaba da ba shi ah. kwai nama zogala kihi kuma da sauransu dan jikin shi da kwakwalwar shi gaba daya su ginu mai wayar da kai tun ce mace mai juna biyu ta ci gaba da ba yaro nono ba zai jawo da illa ba bai jawo illar komi sai dai macen cikin in ya kai wata bakwai sai a lokacin nan mace za ta fara samun dakashi dakashin nan yaro in ya sha shi zai yi gudana wannan gudanawan iya wucewa a cikin kwanaki kaɗan to mai yawar da kai mun gode da wannan bayani da cika yi zan bar mata ci gaba da ba da ba da ba nono ko da ta da juna a lokacin da oye karamin yaro ta samu juna biyu ya ya kamata oye yaron ta yi Wai yaro ta ci gaba da ba yaro nono uwa har yaro ya hi wata 24 ko ma tana da juna biyu bayan mai gidanta ya kawo abinci. Karamcin abincin da muke, ina kira da 'yan uwana mata. mu bi shawarwarin mazajenmu mu ci gaba da shayar da 'ya'yanmu mu ka ba su nono har su yi wata 24 kuma a cikin iyalinmu mu fara ba yara kankana abinci sannan da masu juna biyu sannan da masu nono kuma samun juna biyu ba zai samu yayanmu ba daga nono don muna haka za mu yi yaƙi da tamowa ko muna cikin karamcin abinci